Rashin gamsuwa da yadda aka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekara guda a yayin shari'ar da ta gudana a wani lokacin da yake hijira a ƙetare ya sa jagoran 'yan adawa Hamma Amadu ta hanyar lauyoyinsa aikewa kotun ɗaukar ƙara wasiƙa wacce a cikin ta ya nuna adawa da wannan mataki saboda a cewarsa abu ne da ya saɓa wa ƙa'idodin shari'a. a amsar da ya bayar game da wannan bukata shugaban kotun gayakwai abdurrahman ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe game da wannan shari'a ta badakalar jarirai sai dai a taron manema labaran da ya kira wani lauyan dan takarar jam'iyyar ta model lumana metar dauda samna na cewa da kotu suke ja ba da shugaban kotu ba babu wata hujja da ni za ne kai magana gidan alkali wurin abin kuta ta bani amsa prezidantin kutu ne zai bani amsa ba ta yi wa wajen kutu na kai na kai muka yi kara daga muna jiran kutu ta kire mu ta yi mun shari'a wada doka ta ce Kun babu wanda ya isa ya ujodi ya ha maganar nan ba ta kutu sai rada kutu ta yi takarda ta ke magana mu gaskiya ke ko ba gaskiya ke ba ranar magana ba ta wajen kutu. fiske a takaice ita opposition awa an yi ma shari'a ne kake ba ka yarda ita ba ka do shari'a wannan kuma kana da hujja paske an yi condition kin da aka yi ma shari'a akan opposition kenan wannan sabuwar dambarwa ta taso ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin ƙasa, a game da aikin tantance takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben shugaban ƙasa na watan disambar da ke tafe kuma ana ganin hukuncin da aka yanke wa hamma amadu a watan oktoban 2017 wani abu ne da ka iya gogawa takardunsa bakin fenti watakila ma ya shafi matsayinsa na ɗan takara saboda haka lauya metar dauda somna ke kiran kotu ta yi wa jagoran na 'yan adawa adalci. Babu hujja a a ranar yau a ce hamma amadu bai taka nan saboda shari'a bisa shari'a nan da aka yi ya ke bayar da ita muna bisa da kowa san bai a kasar da aka yi ta muna jiran da kutu karin mulki yanda fati ba zai ta yi da kowa yan kasa ba su mance ba su tsaya su gai gaskiya A shekarar 2014 ne hukumomin Nijar suka kaddamar da bincike bayan da wata jarida ta ruwaito labarin da ke cewa wasu manyan attajirai da 'yan siyasa da jami'an gwamnatin jamhuriyar Nijar na da hannu a wata badakalar safarar jarirai cikinsu har da kakakin majalisar dokokin ƙasa na wancan lokaci Hamma Amadu zargin da ya ce ba shi da tushe ballantana makama hasali ma makarkashiyar siyasa ce da aka kitsa takanas da nufin goga masa kashin kaji yayin da gwamnatin ta Nijar ke cewa babu hannunta a wannan batu da take alakantawa da mashara'anta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.